abin da ke sa garin da kwarai na bunƙasa shine tun da aka yi wannan babban hanya daga maraɗi zuwa da kwaro mutane nan da nan suna zuwa da kwaro da kwaro magama ce ta kasuwanci muna iyaka da agaras yawanci ta wannan hanya yau da kwaro ta zan kare kowa ya tashi in ya zo ya zamna ya samu wuri ne da kwaro za shi yin gina magashin gari wannan abin na kwarai ne ko ba na kwarai ba a to abin kwarai ne mu gare mu ci gaba ne saboda dama babban gurin kowane wuri ya karu to kenan karuwa ka gani ana karuwa kuma kuma bukata tana karuwa kenan mu abu ne gare mu na alfahari tunda muna tsammanin eh, ko da zuwa gaba aka yi inda a jihar maraɗi dai ka ko ba ka so ce da kwarai babban gari ne sauran biranen ƙananan hukumomi da dama su amfana da shirin ƙawatawa idan aka ɗauki misalin mayayi da tesawa ta hanyar shirin tesawa walkiya me kuke sa rai a kai wajen dacewa da irin wannan shiri to wannan kasan kowa yana son ci gaba wannan ayyuka na a zo a gyara birni da kwara kenan muna iya ci yau tana cikin waɗanda ya kamata a ce an gyara to kuma hanyar gyara da aka ɗauko shine lokacin da muka zo kasan mu delege ne na musamman da muka zo an kama muna mun samu mun yi takardar tsarin gari kenan yaya ne garin ya kamata a ce ya zannan da shekara 20 duk abin da ya kamata a ce kuma wannan gim mun samu an yi shi yanzu kenan abin da ke da saura biyar sau da ƙafa to kenan tun tunda muna da wannan ke. in yau Allah ya samu samu wannan tallahi wanda za a ci a gyara wannan gari kaga ba mu samun matsala kuma dangance ga haka nan ne mu ba mu zamna haka nan ba da kwaro gari ne ko da yaushe ana samun ambaliyar ruwa da sauran shi to wannan kin mun diba mun gani muna nan muna abin da nasara ka ciya lebe topographic wannan kwancin kwancin abin nan ya kamata a diba su kwancin kwancin gyabbun da sauran dan sabilin a yi aiki bisa gare su dangace ga wannan aikin da ya kamata a ce an yi su shine za ba mu dama mu samu mu yi sauran tsarin aiki wanda ya kamata a ce mun kai su wajen masu hannu da shuni ko kuma mu da kanmu mu yi bisa ga wannan aikin dan sabilin gari ya ci gaba